Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum gaisuwa ga dukkan ma'aikatan gidan rediyo. Don Allah an sami ne wannan tambayar. Mecece ƙungiyar NATO kuma waɗanne ƙasashe ne mambobinta? Mai tambaya, Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Badikwai malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce To, Assalamu alaikum, Malam Ango, Malamin makaranta ya wuri ga tambayar ka an karanta, inda kake son sani mecece kungiyar NATO kuma waɗanne ƙasashe ne mambobinta. To, ni da zan amsa ma wannan tambaya sunana Dr. Adamu Malam Babikwai ka biyo mu ka ji amsar tambayar ka. Yawa, to madalla dakta. To, dakta ita wannan kungiya na NATO menene ma makasurin da ya sanya aka kirkiri wannan kungiya ta NATO karan kanta? farko dai ina so ka sani cewa ita wannan kungiyar NATO a kungiya ce wacce aka kirkire ta don tsaro wacce kuma take da haɗakar sojojin ƙasashen yankin arewacin Atlantika To madalla, to duk da kamar kasashe nawa ne suka haɗu suka tashi wannan ƙungiya na NATO. Misali, kasashen sun kai nawa akalla wanda aka fara gudanar da wannan ƙungiya ta NATO da su. da farko dai kasashe goma ne suka haɗu suka kirkiri wannan ƙungiya. a alif ɗaya da ɗari tara da arba'in da shida a shekaru saba'in da biyar kenan da suka wuce. Daga baya Uh, Amurka da Kanada sun shiga wato ita wannan kungiya ta NATO. Da kyau, to ta kowace kungiya idan aka tashi kirkirarta, ana kirkirarta ne da wata manufa, walau manufar da take kwanci ci gaba a'a don dakile wasu matsaloli ko kuma a'a don kare kai daga wasu fitintunu. To ita kungiyar NATO menene dalilin da ya sanya ma aka asasa ta aka kirkire ta har ta kai ga matakin da ta kai yanzu. Wato manufar da an sa aka kafa ita wannan kungiya ba ta wuce ta kalubalantar duk wani yunkurin da yunkurin mamaya wacce za a iya samu daga ƙasar Rasha wato Soviet Union wancan lokacin. Don haka sai zamana an kafa wannan kungiya ne saboda dakile a yiwuwar mamaya da ita wannan ƙasa za ta iya yi da kuma ba da kariya ga mambobinta da kuma kuma kai farmakin ko ta kwana na soji in aka takali kowace mamba daga cikin mambobin nan nata. To kasashen su ne guda goma sha biyu waɗanda suka girgiri wannan ita ƙungiyar NATO wacce za mu iya cewa aka ƙaddamar da ita a ranar hudu ga Afrilun 1946. To, Dokta a taƙaice waɗannan ƙasashe kamar wace ƙasa da wace ƙasa ce suke cikin waɗannan ƙasashe da suka kai goma sha biyu misali. Waɗannan ƙasashe sun haɗa da Faransa da Italiya da Burtaniya da Norway da Belgium da Denmark da Netherlands da Portugal da Iceland da Luxembourg da Amurka da Canada. To yanzu bayan irin waɗannan gwagwarmaya da aka sha misali eh, ƙungiyar NATO ta kafu, shin su waɗannan ƙasashe da suka haɗu suka tashi ƙungiyar NATO sun yi fafutukar ganin sun sake ainihin wato za mu ɗauka ɗabbaka ta ko ƙara faɗaɗa ta misali? To bayan kafa ita wannan ƙungiya kuma an yi ta samun faɗaɗa ita wannan ƙungiya ta NATO kusan har sau tara. daga nan aka samu wajen ƙasashe har wajen goma sha tara suka shige cikin ita NATO. To yanzu ta kamar a wace shekara aka yi ta kokarin faɗaɗa wannan ƙungiya? Wato an faɗaɗa ita wannan ƙungiya a alif ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu, an sake kuma faɗaɗa ta a alif ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar, an sake kuma samun ƙarin mamba a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu, da alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara da shekara ta dubu biyu da hudu, an sake kuma samun ƙari a shekara ta dubu biyu da tara, aka samu kuma ƙarin mamba a shekara ta 2017 da kuma shekara ta 2020 wanda a bara shekara ta 2023 aka haifar da 'yar autar wannan kungiya wata ita ce eh, Finland. To wani abun da ya kamata kuma ka sani shine ita wannan kungiya a yau tana da mambobi har wajen talatin da ɗaya. To ba abun mamaki ba ne ka so sanin shin ita wannan kungiya kam kowa da kowa da ke ciki wannan kungiya yana ba da taimakonsa daidai wa daida ne to abin da dai bincike na ya tabbatar min ya gano mini shine a samun kudaden gudanar da aikace-aikacen ita wannan kungiya a Amurka ce kusan ake iya cewa take ba da kashi saba'in na kudaden da ake kashewa wannan kungiya a wannan watakila ya sa kila ka samu labari a can wasu lokuta ana dan cece ku ce a tsakanin mambobin waɗannan kungiyar saboda ganin da ake yi kamar ita Amurka tana katsa Landan tana abin da ta ga dama tana nuna fankama da ɗaukar matsaya wasu lokuta ma ba tare da ta shawarci ah, saurorin sauran mambobin wannan ƙungiya ba. Dokta menene yasa ita ƙasar Amerika take nuna irin waɗannan ababe da ka zayyana akan wannan ƙungiya ta NATO duba da cewa a can baya ka faɗi cewa ita tafi fi bada kaso mafi tsoka a cikin kudaden gudanar da wannan ƙungiya ta NATO. Ko nan dalili ne ya sanya take nuna fifiko da kuma ƙarfin iko akan wannan ƙungiya. watakila saboda makudan kudaden da take bayarwa in ko ita za ta ba da kusan kashi saba'in na kudaden da ake gudanar da aikace-aikacen wannan kungiya ai kuwa kaga shi wanda za a ce ya biya wanzami shi ke da ikon cewa ga inda za a ajiye sanko to a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu mambobin nato sun amince a kan cewa yana da kyau fa a ƙara samar da kudaden nan da kashi biyu a wannan shi za a yi ta aiwatarwa har 然后啊。 shekarar da muke ciki wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wato an dauki matsayin shekara goma kenan da aka rubanya kudaden da ake bayarwa saboda aiwatar da aikace-aikacen wannan kungiya. To, Dakta, a kwanakin baya an yi tabbatu dangane da wannan rikici da aka dade ana ta taburza tsakanin Ukraine da kuma Rasha, inda har ma wasu ke ta igirarin cewa ya kamata kungiyar NATO so ita ma ta ce ta shigo cikin waɗannan ainihin wato bayanai da ake ta yi dangane da rikicin Rasha da Ukraine domin akwai ma lokacin da aka ce ita kungiyar NATO har ma ta tura wa ƙasar Ukraine goron gayyata na shigowa cikinta. Me za ka ce dangane da wannan batu shi kuma? To gaskiya dai ita wannan kungiya ta NATO watakila wasu mu sun ji irin gwagwarmayar da ke faruwa tsakanin ita ƙasar Ukraine da Rasha saboda kuma a ita Ukraine tana makwabciya ce ga ƙasar Rasha sannan kuma ƙasar Rasha ta lura da cewa kamar ita ƙungiyar NATO ta ba ma ita ƙasar Ukraine goron gayyata na shiga ita ƙungiyar to kaga nan kenan an zo dab da makwabciyarta wadda kuma dama tana sani da cewa asalin kafa asalin manufar kafa wannan ƙungiya ta NATO bai wuce kawai a watakila yi mata tarnaki ba ba ne to wanda kuma ya kawo cece ku ce har da yaƙe-yaƙe wanda har yau ba gama shi ba. To Allah so. To dakta ita wannan ƙungiya ta NATO wace irin ƙalubale ne take fama da shi a cikin ƙalubalen da suke addaban ƙungiyoyi musamman irin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi da take da membobin ƙasashe aƙalla talatin da biyu. Wace irin ƙalubale take fama da shi misali? To ƙungiyar tana fama gaskiya da ƙalubale da dama amma tun da ba shi muke magana a kai ba yau a a na dai abin da na samo maka ya amsa maka daidai tambayar da kake bukata kan sanin kungiyar NATO da kuma kasashen da ta kunsa. Gajerin kasashen mambobin NATO din a yau suka kasance mambobi a ita wannan kungiya ta NATO su ne guda talatin da ɗaya waɗanda sun hada da Albania da Belgium da Bulgaria da Canada da Croatia da Cheshire da Denmark, da Estonia, da ƙasar Finland, da Faransa, da ƙasar Jamus, da ƙasar Girka, da Hungary, da Iceland, da Italiya, da Latvia, da Lithuania, da Luxembourg, da Montenegro, da Netherlands, da North uh, ita Macedonia ta Arewa, da Norway, da ƙasar Poland, da ƙasar Portugal, da ƙasar Romania, da Slovakia, da Slovenia, da ƙasar uh, Spain, da Birtaniya, uh, United Kingdom, da kuma ita Amurka da Turkiya. Waɗannan su ne jerin ƙasashe talatin da ɗaya uh, waɗanda za mu ce a wannan shekara da muke ciki shekara ta 2024 suka zama su ne lambobi mai ita wata wannan kungiya ta nato to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai na fce yola da wakilinmu a shiryar adamawa da taraba muhammad salisu lado da producer mu julie lezis gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wasu salam